Baba, baba, baba. Lale, lale, dana, ya ne? Buwar gida, lokacin na ya kai hawa, yaron ga ya kamata mu yi mishi kane. Hmm, ba yanzu ba, muna iya mu jaraba wannan in mun da biyan bashi, kuma yaron bai ma kai shekara uku ba. Hmm, kina da gaskiya, wani lokaci ke so mu jira kuma, tunda bamu san ginin na wani lokaci zai dauka mun. Kuma wani mataki za mu dauka don kan mu samu cikin da bamu shirya mishi ba. Na ji a rediyo wata mata da take magana. da ta yarda sosai saman kan wannan sa tazara a tsakankanin aihuwa. Ni ma ina so in samu wannan yarda saman kan wannan sa tazara a tsakankanin aihuwa na. Haka ne war gida, kwanakin masu zakwa ya kamata mu je likita don mu abinda abin da likitocin na za su gaya mu. Sa tazara iri-iri ne, sai kun zaba. Sasanta da matarka sama kan wanda ya kamace ku. Mu hadu a cikin likitocinmu domin mu zabi sa tazara wanda ya kamace mu. wannan jawabi ne na minista mai kula da kiwon lahiya